Kuɗi nake ta nema a magana a zo a auren nan. Kowa ya huta. Wani irin kuɗi? Kuɗi tun ni baka je ka nemo ba. Ni na fara ji a jikina za a raba ni da kai. <laughs> Babu! Ai ba wanda ya isa ya raba mu da ke sai Ubangijin da ya haɗa mu. <laughs> Ba kai duk ka ja ba. na je ka turo baban ka kakiya ka turo maman ka kakiya gogon ka kakiya shikenan ai baka san menene babana ya ce in ya ƙara gani na da kai sai ya kakkarya ni. Ah. Mm. Aya, ko me dabara? Dabara. Mm. Me abun yi? Yawwa. Mm-hmm. Da ba, mu mm. ringa haɗuwa a gidan Sanjaye ne kallo. Me gidan kallon nan? Sanjaye? Eh. to to gidan sanja um, ya za a yi kenan wajen shiga oho ma ban sani ba a masoyan juna daga so shi kenan An kai da malam wai ta tutun ce ta ce ita gaba ɗaya kullum da kullum ga haɗuwa gidan kallo kuma gidan kallon sanjaye. to gidan kallon sanjaye waye ya ringa ba mu kuɗin shiga a kullum ni ma abin da nake tunani kenan ah, to idan ka neman hanya ba da ma hada a titi ko a ƙofar gidan gaba ɗaya ya an gidan kallon sanjaye hmm. wannan sanjaye wannan sanjaye shi yasa nace ce kaga iya ɗaukan hoto fa ya ba ɗaukan hoton sai buɗe gidan kallo yanzu ya za a yi a'a ka tambi ka da hanyar rafi kanka ya za a yi ni da ba ni zan nemo kuɗi ba ni dai kawai dai dan bi ka ne ta ko'ina ba ka shawara Allah ya raba mu na to amin ai shawara irin ta wannan wadda tsakana da kai mm. a je wajen mala a samu kuɗi kai ba za ka je gurin babanka ka samu ba a malam babanka an rama yake jan tarbi kullum kullum ya iya laure kawo ake kawo makudai a ji a samu kuɗi wajen malam na yanzu ban san yadda ba gaskiya baka san da za a yi ba ko to ga shawara kawai mu tafi wajen sanda mu zama yaransa magana ta ƙare kaga shiga gidan kallo kyauta hira kyauta ganin bintan kyauta kuma hira kyauta yawon to ka gani mu je mu je Allah ya tsine wa fa masu ɗauke wuta ba dalili to. To a ƙawai nan na mai na wutar, sanda ne bai ta da janareto. Zambi ta rikita zambi dalin. Ai, zambi dalin mun hau ɗan a Kai! <laughs>